Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai kara a gaya musu a jakunan su su gyara ba kaga ba lallai ne su rike mu ba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fatar iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya muka jingina ƙarshen bayanan wata mai kula da lamura a garin Bauchi, Hajiya Zainab E Garba, wadda ta yi tattaki zuwa ofishin wakilinmu a jihar Abdulwahab Muhammad inda ta yi hannunka mai sanda tare da yin kira da aitaka tsantsan. domin kada allura ta jawo garma dangane da matakin da mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu yake neman ɗauka da nufin ganin an kyautata wa mata a zaman aure. Abin da ya jawo mata suka kago wata karin magana da ke cewa, Kaji ɗan albarka mata talaka ta ji muryar mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi. To ga ƙarshen bayanin Hajiya Zainab. daidaito in ya saba wa yadda musulunci ya ce ba zai daidaito ba babu yadda za ka haɗa mai ƙarfi da marar ƙarfi ka ce su zama daidai bayan Allah ya riga ya raba shi da kansa alqur'ani yace ce rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya ce maza su suka fi mata ƙarfi ma na iko in ma na ƙarfin jiki don haka Allah ya ɗora musu ɗawainiyar kawowa da kula da gida da sauransu saboda irin karfin da suke da shi mun da yake ya maka horo ka ce za ka rama horon horon ba zai zama ɗaya ba wallahi malam abdulwahab idan ba mu rama ba kuwa za mu rame yanzu misali akwai hoto da yake yawo akan fuskokin wayoyin mutane wanda ni ina da shi zan kuma tura maka ka gani wadda wata mace ta yi amfani da wannan kalma mijin taimare ta ta rama ya buge ta ya ɓata mata fuska ido ɗaya ya kumbura ko ya mutu ko dai zai yi amfani zai ɗauki lokaci ya zama gyara kuma ya bi ta da saki uku auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai kara a gaya musu a jakunan su su gyara ba kaga ba lallai ne su rike mu ba dangane da matar da za ta yi abin da miji zai buge ta kamar yadda na gaya maka cewa babu wanda ya isa ya amsa dalilin da ya sa wani namijin yake dukan matarsa haka ita ma mace different individuals nan yana nan akwai kai fa zaka ka haifi ɗa a cikinka ɗanka ne kana son sa kana jin daɗin sa amma ya maka laifin da ka buge shi kai fa ka haifi abin ka duba tausayi irin na uwa akan yaya amma a 'ya'yan akwai wanda zai mata laifin da za ta buge shi ba kuma dan tana kin sa ba haka ne to akwai halitta ba dan Allah ya san halittun daban-daban bane ma watakila da bai yi gidan wuta da aljanna ba me yasa ya yi gida biyu saboda akwai wanda zai ji magana yi biyayyar da za ta kai shi aljanna akwai wanda Allah ne ya halice shi ya bijire wa Allah ma kai dan adam ka isa shirya shi akwai batu na biyu kuma wanda yake ke batu akan rashin samun abun hannu wanda yake zai kai da mutum hana shi aure gaskiya alhamdulillah shi ma wannan bayani na ji shi kamar yadda mai martaba ya buƙaci a haka ba don komi ba sai don nema mana mu mata mafita saboda ganin halin da muke ciki to amma shi ma akwai waiwayi ba don komi ba saboda in har babu za ta hana mutum ya yi aure kuma faka sani babun nan ba zai hana shi zina ba kaga bai zama gyara ba duk wahalar da ya mace za ta sha a gidan aure ba ma cire mata tsammanin samun lada akan haka saboda haka wahalan gidan aure ya fi jin daɗi a gantali ba don komai ba saboda Allah maɗaukacin sarki da kansa ya buƙaci a yi auren nan kamar yadda ya zo a cikin suratun nahali aya ta talatin nur kai aya ta talatin da biyu Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa anki hul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa ima'ikum kuma ku aurar da gorayen cikinku daga cikin muminai bayi ƴaƴa da kuma bayi ƴaƴa da kuma bayi zawarawa ko ‘yan mata ko samari ko zawarawa maza Allah ya ce ku yi aure iya kunu fukara in kuna ganin don ba su da komai ne yugunihimullahu min fadalihi Allah zai wadata su daga falalarsa kaga kenan babu baya hana aure tunda Allah ya ce in an ga dan basu da shi ne ma Allah yana iya wadata su da mashi'arsa da falalarsa kana iya zama baka da komai ka nemi kuɗin auren da ƙin roƙa a nan roƙa a can a yi auren sai matar ta zamo ita ce mahaɗin arzikinka da ta shigo kuma sai Allah ya yi buɗi ka sami abin da baka taɓa zato ba ko kuma a 'ya'yan da Allah zai azurta ka da shi a matan a matar taka sai a wayi gari dan ya zama shi yake rike da Najeriya ai mun yi shugaban kasan da yake cewa saboda tsananin talaucin gidansu yana zuwa makaranta ma ba takalmi kuma aka wayi gari shi ya rike Najeriya wannan ai ba bakon al'amari bane saboda haka maganar rashin dukiya ko samu ko wadata ya hana mazaje su auri mata wannan gaskiya akwai waiwaye dan tafiya a ciki ba don komai ba malam abdul wahab wani yana da dukiyar baya ya kashe wa gidan shi wani hukunci aka tsara a kansa yana da shi amma daidai da abincin gidansa iya na cikin mutan gidan ake yi ko bako ya zo kai ko uwar matarsa ce ba za ta samu ragowar abinci ba kuma yana da shi shi wani hukunci aka tanada masa musulunci ya tanadi wasu ka'idoji ga mutum idan har zai aure tun da yake akwai maganin ciyarwa tufatarwa ilmantarwa da dai sauran wa'annan abubuwan da suka rataya a kan magidanci amma sai ka ga mutum abin da zai ci kamo nan kamo can da girma kawai za a ci abinci na rana ba a mace na karyawa na safe ba kenan da gama an kwana haka to ba gani shine ake ganin idan mutum bai da hali alhamdulillah malam abdulwahab kamun susa a inda yake mun kaikai idan dai mutum ba shi din yake da shi ya hana da gangan ba layuka ba ya dora wa rai abin da ya fi karfinta sai daidai da ita ka sani aure kaddara ce matar mutum kabarinsa in ji hausawa wani baya auren matar wani yadda wani baya haihuwan dan wani maganan babu kuma ba kan mu farau ba manzon rama sallallahu ta'ala wa alaihi wa sallam da kansa yakan shiga gidansa ya tabbata a hadisi yakan shiga gidansa ya bi daki daki na matansa neman abin da zai kai bakinsa ya rasa ya ce shikenan na wuce da azumi kuma mata yake da shi baya ga haka ya tabbata a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wani bawan Allah ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi na fada cikin bala'i na taki matata da rana a watan ramadana manzo rama sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka je ka yanta baiwa ya ce ban da ita ka je ka yi azumi sittin ya ce ba zan iya ba ka je ka ciyar da miskinai sittin ya ce ba ni da shi ba ni da abin da zan ciyar da miskinai sittin manzon rama sallallahu alaihi wasallam yasa aka kawo masa dabino zai ciyar ya baya wannan mutumin akan a ciyar a madadinsa a matsayin kafararsa aka nemi za a bada shi sadaka ya ce ya rasulullah a duk birnin madina ba wanda ya kai ni talauci saboda haka ni za a baiwa in je in ci da iyalaina annabi rama sallallahu alaihi wasallam yayi dariya ya ce masa dauki ka je ka ci da su bai ce masa me yasa da ka san baka da wadata kai aure ba ɗaya kenan misali na shi shine ya tabbata a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutumin habasha wanda siffarsa ta gwada na farko gajere ne na biyu yana da pimples duk inda ya nemi aure a birnin Madina ba a amincewa da shi har ya kai wa manzon sallallahu alaihi wasallam ya tura shi gidan wani bawan Allah da yarsa ta taso ake garza a kanta ce ka je ka ce wa mai gidan ina nema masa auren maka auren yarsa ya je ya faɗa da yarinyar ta amince za ta aure shi a majalisin manzo sallallahu alaihi wasallam aka tara masa sadaki annabi ya ce masa me yasa baka da sadaki kai aure ka kake neman aure ba bi kenan sannan ya tabbata cewa a cikin a sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam akwai mutumin da saboda baya da sadaki aka ce ya karanta wani abu na qur'ani ya zamo sa ga macen da zai aura annabi rama bai ce tunda baya da wadata a bar auren ba da haka ba mafita bane rashin rashin wadata a ce kar a auri mu ma'anan abdul wahab matan nan kullun yawa muke yaƙi na kashewa mota na kashewa da an yi hatsari a hanya maza ne mafi yawa saboda suke fita fatauci ana barin mu da 'ya'ya akwai masu ra'ayi mabambanta wanda baya da ra'ayin auren mace biyu wanda yake da ra'ayin an ce in baya da abin hannu kar ya yi ni dai na yi imani da Allah iyayenmu duk lokacin da za a kai mu gidajen mazaje ce mana ake mu je mu yi hakuri da akwai da babu mazajen mu shine mafita a gare mu Nan kuma za mu sallama da Hajiya Zainab E Garba mai kula da lamura a jihar Bauchi, sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hajiya Zainab da kuma wakilin namu Abdulwahab Muhammad da ya mana hira da ita, sai kuma Salaman Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa alai tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi dan su muke ashe mu maza ba